Honorable Sumaila Muhammad a ƙarshen wannan mako an gudanar da zaɓukan ƙananan hukumomi a jihohin Rivers, Benue, Jigawa da Akwa Ibom. Wanda sakamakonsa ya nuna cewa jam'iyyun gwamnonin da ke karaga su suka samu nasara. Baya ga jihar Rivers inda can ma aka ce gwamnan ya tura magoya bayansa wata jam'iyya sakamakon rikici da suke da ubangidansa. Kana ɗaya daga cikin tsoffin shugabannin ƙananan hukumomi, tsohon kuma ɗan majalisar tarayya. Me za ka ce akan waɗannan zaɓuka na ƙananan hukumomi da ake gani a wasu jihohin Najeriya inda jam'iyyun gwamnonin da ke mulki ne kawai ke samun nasara? To wannan ya nuna cewa demokradiyya ta ruguje musamman abin da ya shafi zaɓuka na ƙananan hukumomi. tunda dai abin da yake faruwa shine su gwamnoni na jihohi ba zaɓe ake yi ba suna tura mutanen da suka ga dama ne su sa su su cika musu akwatunan zaɓe a kan cewa su ne suka ci wannan ya sha bamban da lokacin da mu muka yi zaɓe na ƙananan hukumomi a cikin shekara ta alif ɗari tara da casa'in wanda kuma muka shigo cikin hukuma ƙananan hukumomi alal misali kamar na wani jos ta arewa ai kaga a lokacin akwai jam'iyyu da yawa amma kaga mu da muka ci zaben ba jam'iyyar gwamnan ne ta samu dole aka ci ba a mu ta mu jam'iyyar daban mun yi mun ci zaɓe ne a NRC su kuma gwamnan ya fito a SDP amma duk da haka kaga saboda tasiri na bin aƙidan demokradiyya shi gwamnan a wannan lokaci bai so ya danne zaben ya kwace ba amma yanzu kaga abubuwan sun taɓaɓɓare ba kyau ba gani musamman da aka gaya musu cewa an hana su ƙuruntu a kan kudaden ƙananan hukumomi su kuma har yanzu suna da aƙidar sai sun sa hannu shine kaga ake wannan zaɓen wanda kusan kamar amuti suke yi To me ka wannan sauyi na yadda su gwamnoni suke hakikan cewa sai sun mallaki ƙananan hukumomi? Abu ɗaya ne kawai saboda su samu su yi ƙuruntu su ɗebe kuɗaɗen ƙananan hukumomi abun kenan kawai ba wani abu ba. To wace rawa hukumomin kare demokuraɗiyya da ƙungiyoyin fararen hula suke takawa wajen ganin an yi adalci a wannan mataki na farko na demokuraɗiyyar Najeriya? Wato suna da tasiri sosai saboda su za su zaga su ga duk abin da yake faruwa amma ka ga yadda ake yin zaɓuɓɓukan nan a wurare da yawa kusan a yanzu ba su ma da ƙarfin su je su duba su ga me ya faru sannan na biyu su waɗannan ƙungiyoyi masu zaman kansu ba su ma da hurumi su je kotu su shigar da ƙara su ce ai zaɓen da aka yi a wannan ƙaramar hukuma bai tasiri ba Ya yakaci kawai su ba da rahoto ne wanda za a karanta ko a yi aiki da shi ko kar a yi aiki da shi so saboda haka suna da tasiri amma dai ba ba sosai ba amma inda ya kamata a sa ido shine waɗanda aka kada su suna da dama tun lokacin da ake zaben su tattara hujjojinsu da shaidunsu wanda za su ɗaukaka ƙara su je kotu wala Allah idan an je kotu ta jiha daga nan kaga za a ɗaga a je har ta tarayya har a je Supreme Court in Allah ya yarda watakila wala Allah su waɗannan ƙananan hukumomi wanda aka yi musu a ringizo na ƙuri'u za su iya samun abin da aka kwace a hannunsu. To kamar wani illa irin wannan ɗauki ɗora da gwamnoni ke yi zai yi wa demokuraɗiyya a matakan ƙananan hukumomi? A'a yana zai yi illoli da yawa Malam Bashir zan gaya maka illa ɗaya ko biyu. Babbar illar da take yi ita ce ita ƙaramar hukuma ita ce kusan mataki na farko wanda 'yan siyasa ya kamata su fara koyan takun siyasarsu. To kaga idan ya zama na cewa mutumin da ba a zaɓe shi ba kawai ba a zaɓe shi a lokacin zaɓe ba kawai gwamna ne ya ɗauka ya saka shi to kaga wannan mutumin har ya ƙare rayuwar shi na siyasa abin da ya sani kenan a ran shi bai san a zauna fi sabilillahi a yi zaɓe wanda ya ci ya ɗauka wanda bai ci ba ya yi congratulating wanda ya ci shi kuma wanda ya ce adalci ga waɗanda ba su ci ba to kaga idan aka zo ana wannan a ringizan wannan abu babu shi abu na biyu shine wanda ake zaɓa ya zama shugaban ƙaramar hukuma da kuma kansila a yanzu an gaya musu cewa kuɗaɗen da za a tura wa local government kuɗaɗen nan za su je wajen ƙananan hukumomi ne direct to kaga zai yiwu cewa akwai plan da aka yi tsakanin wato akwai wani shiri da aka yi tsakanin gwamna da mutanen da ya kakkafa jekanayika saboda sun karɓi kuɗin a shirya wata hanya da za a zago a zago baya a zuke waɗannan kuɗaɗe to kaga illa ta biyu kenan waɗannan illoli ne babba akan cewa duk gyaran da shugaban ƙasa ya yi ya tafi kotun koli aka jaddada cewa mulkin da ya kamata a yi a ƙananan hukumomi dole ya zama wanda aka yi shi ta fannin demokradiyya amma kaga yanzu maganan cewa an yi ta hanyar demokradiyya yadda constitution ta tsara ya zama shafi milera ne kawai ƙarya ce. Wato a takaice waɗannan gwamnoni su ne barazana ga rashin samun gamsashen demokradiyya a ƙananan hukumomi. Tabbas wannan shi ne abin da ake ciki. In ko ni zan ba da shawara ga kamar ita a federal government da yake yanzu ita take da ikon ka yi abin da ya kamata a yi. Ya kamata duk wanda aka yi haka su samu su san yadda za su yi a kafa dokar ta ɓaci a saukar da gwamnan in ya so lokacin da aka saukar su su tabbatar sun yi zaɓe na gari. To kana ganin shirin ko kuma yunkurin da majalisa take yi na ganin an kawo hukumar zaɓe ta ƙasa ko kuma wata daban da za ta shirya zaɓuɓɓuka na iya gyara yadda lamarin yake? insha Allahu abin da muka sa ido kenan don kaga satin da ya wuce na je senate kuma mun zauna mun tattauna da waɗansu sanatoci akan yadda suke ganin za a gyara al'amarin to muna jiran mu ga sun fito da shedul da za a yi na wannan gyaran kundin tsarin mulki wanda zai sa mu ga canje-canje da za a yi amma dai a halin yanzu haka yadda aka dama haka za a sha haka jama'a za su yi ta hakuri da wayannan gwamnoni insha Allah haka za a yi ta hakuri da su har Allah ya sa mu cimma burinmu na gyara na ƙananan hukumomi na Najeriya. Honorable Sumaila Muhammad mun gode sosai da wannan dama da ka bamu. Na gode Alhaji Bashir.